alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan ta kissa ta faru ne lokacin na Umar bin Khattab radiyallahu anhu wani bawan Allah ne raƙumin sai ya ci amfanin wani gona sai mai gona ya ɗauki dutse ya fasa kan wannan raƙumin ya mutu mai raƙumi da ransa ya ɓaci shi ma ya ɗauki wannan dutsen ya jefa kan mutumin ya samu mutumin a kai shi ma ya mutu can iyayen wato 'ya'yan wannan mutumin da aka kashe suka kawo gara wajen sayi na umar neman fansa na aramu wato a ɗauka musu fansan kisan mahaifinsu da aka yi aka zo za a ɗauki fansa akan mutum sai mutumin ya ce ya amiran muminin ina roƙon alfarmar kwana uku ni daga wani ƙauye nake mai nisa akwai marayu a hannuna da amanar su tana wani wajen da ba wanda ya sani ban da ni ina roƙon alfarmar kwana uku in je in ba su amanar su na dawo sai sai na umar ya ce to wane ne zai zama garantonka babu wanda ya magana sai mutumin waiwaya cikin jama'a ya ce jama'a wane ne zai zame min garanto saboda na je na bada amanar marayu na dawo A abu zar alghifari sai ya daga hannu ya ce ya amiran muminin zan zame masa garanto aka ce ka san hukuncin cewa in bai zo ba kashe ka za a yi" ce na sani shikenan mutumin nan ya tafi kwana uku ta cika bai zo ba har an kira abu zar za a zartar da hukunci a kansa can sai ga mutumin can yana ta gudu ya ƙara so ya ce jama'a ai mun afuwa garin namu ne da nisa sai yanzu na zo sai abin ya burge kowa kuma ya ba kowa mamaki a'a mutumin nan ya san kashe shi za a yi amma duk da haka ya dawo sai na umar sai ce masa bawan Allah me yasa ka dawo in ka ga dama in baka dawo ba ma bamu san inda kake ba sai ce ya amiral mu'minin ba na so a ce a cikin al'umma an rasa masu cika alkawari Allahu akbar Abu Dhar al da sai na umar ya kalle shi ce kai kuma me yasa ka zama garantar mutumin da baka sani ba baka san zai dawo ko ba zai dawo ba sai ce ya amiran muminin ba na so a ce a cikin al'umma a rasa mutanen kirki wanda zai tsaya wa mutum garanto waɗannan abubuwan da suka faru shi wanda ya zo neman haƙƙin mahaifinsa sai ya ce ya amiran muminin ina shaida maka kuma ina shaida wa duk wanda suke wannan guri na yafe wannan mutumin hukuncin mun yafe masa sai na umar sai tambaye shi ce me ya faru kai kuma sai ce ya amiral muminin ina jin kunya a ce a cikin al'umma an rasa waɗanda suke yafe wa mutane idan sun yi laifi allahu akbar ku duba abin da ya ceci wannan bawan allah ya kai ga ceton rayuwarsa aka yafe masa a gaban khalifa shine cika alkawari da ya yi na ya dawo a fille masa kansa duk da ya san za a kashe shin amma gara ya dawo a kashe shi akan a zarge shi da rashin cika alkawari wannan ita ce ɗabi'a wacce ya kamata mu runguma wajen cika alkawari Allah ka sa muna cikin masu cika alkawari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh